Idan yau ne farkon zuwanka ga wannan channel ɗin, ka dauke ka yi mana subscribing ga wannan channel ɗin mai suna AJY Media Da'awa sannan ka danna alaman karrawa amfanin yin haka shine duk lokacin da muka sa sabon wa'azi ko sabon bidiyo YouTube za su baku alama gashi mun sa sabon video kun ga sai ku kalla sannan ka kumanta ku yi mini liking idan ba ku yi liking ga wannan video ba sannan ku dauke ku yi tura wa yan uwa saboda su ma su amfana da wannan ilimin da malamai suke bayarwa a wannan tashar tamu ta AJY Media da'awa muna godiya yanzu za mu haɗa ku da shirin mu na yau insha Allah ba tare da bata lokaci ba a yi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabina muhammad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 so da yana da gayato a hammiya mutum ya koda wanda ba su fara daga farko ba mutum ya yi kokari gobe tara ga wata ko ya yi tara ga wata goma ga wata sha ɗaya ga wata ma in kuma mutum yana so in ya yi goma ga wata ya yi tara ga wata ya goma ga wata shi ne aka ce ruwa ya mata fi yawa a kai ko kuma mutum ya wuce idan ran da aka yi goma ga wata din ma an ƙara samun garaɓa da wanda yake ranar litinin da rana abun nan nashi ya ƙara haɗewa kuma an ƙara samun lada gashi rana ashura gashi kuma ranar dama mutum yana yi ranar litinin kaga an ƙara samu to mutum ya yi wannan tara ga wata gobe goma ga wata in ya ga dama ya tsaya nan shikenan wani ya ga dama zai ƙara ya wuce wani ya je ya jera ya yi laraba ya yi abin nan ba in aka yi tara ga wata goma ga wata to an yi sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata ranar alhamis kuma an shiga cikin ayyamul abin nan ba sha uku sha hudu sha biyar su kuma kaga sun haɗe su ma da ayyamul bid na kwanakin ko mutum ya ƙara samun yawan azumin da yi a cikin watan na muharram kun san babban abin na farko shine mafi watan da Allah ya fi so a yi azumi da yawa a ciki bayan bayan ramadan to shine shaharullahil muharram haka mutum kada ya tsaya kan wannan din ko kayi na tasu a da ashuran in ka samu dama kana iya ka kakkara wasu kuma a ciki in kuma dama kana yin ranar litinin da ranar alhamis ne sai ka kakkara ciki in ka kara da cewa dama kana yin ranar alhamis kana yin ranar litinin kana yin ranar alhamis sannan kuma yanzu ka kara da niyan saboda yana muharram kuma ka kara duk za a yi ta samun lada ku duba dai sadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa abansa magana cewa yawaita ambaton Allah yawaita kaza yana sa umar dan khattab ya ce ai ko za mu yawaita ya ce allah ya fi ku da yawa kuma ku yi da yawan ku gani ba akwai kayan biya na ka inda za ka daure ka yi da yawan nan to abin nan ne ni abin da yake bani mamaki wanda zai yin ko daya a ce mana ga daraja abin nan in kai azumin rana ashura a ce za a kankare ma zunubin ka na shekara guda amma wai wani ya ce shi ba zai ba mu yayi to sannan kuma kaddara ma wannan a ce man sama wanda fa yi abin nan aka ce yauman fi sabilillah wanda ya azumi kwana ɗaya saboda Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai tserar da fuska shi daga wuta shekara saba'in kwana ɗaya fa in kai saboda Allah wanda ba na farilla ba aka ce Allah zai nisantar da kai daga wuta shekara saba'in amma mutum waya ya ce kwana ɗaya kawai ya yi ɗayan nan sai ya ce wai shi saboda mai. kuma wata rana wani fashi in ya sa abu kan shi wani abin sai kai azahar bai karya ba kuma to daga azahar daga nan sai yaushe kuma yamma to amma da shi mutane tunda ba da za ka yi da wasu da za a yi da wasu kan ba za su yi ba wani ma da an maimaita a maimaita a maimaita tambaya zai kare ya ce wajibi ne aka ce ba wajibi ne ya ce to ba zai ba wani kuma ya ce waye kashe to wannan ne ma babban banna to muna fata Allah ya taimake mu kuma Allah ya ƙara mu kwa ƙarfin gwiwa da zai samu na wata takarda a oh, ta wancan abin nan talata wa talasu wani biyu ne shi ne a ba wallahi cewa shi ya eh ya gode annabi to ya gode ba Allah zai azumi <laughs> Allah zai taimake mu shi ba zai yi ba Allah taimake mu yau za mu yi magana kan sa'id ibn jubair rahimahullahu ta'ala wanda aka ce qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala ay zakarahu al-hafiz ibn asakir wa raja at-tafsir da kaza duk gashi nan anan dai aw ashe nan ba nabi ne unzur al-bidaya wan nihaya wa shadaratu adh-dhahab na wa bunnan ba wa suwar min hayati at-tabi'in duka in kana so wa bisharatu awliya'ir rahman wa hasaratu awliya'ish shaitan littafi ne ina yusuf ka samo mana shi mu ya tafi gida yusuf gashi nan kasa bisharatu awliya'ir rahman wa hasaratu awliya'ish shaitan ai kamata wannan littafi kana da shi Allah ka ka yusuf ne shine sarkin littafi kawai ka lalubo mana shi mu gani saboda haka wannan shine abun nan din su ne wa shaitan littafi ne shi ma ka duba ta nan aka ce kanal hajjaj bin yusuf a sakafi. duk da ran nan kun san abubuwa kullum wani lokaci kuma yana da kyau gaskiya ranar da muka yi magana a cikin salatin wasittun game da maganan kissa min nihayatul zalimin mun yi magana kan hajjaji da abubuwa da yawa sai wani ya yi mana tsokaci ya ce to gaskiya ya daiji an yi maganan hajjaji da abun nan amma da Allah yana da kyau kuma a tuno alkhairin hajjaj din kada ya zama na ya kan mu kawai maganar mugun abin nan din shi mun sha maganar hajjaj kuma muna faɗin wannan amma dai ila munasabar nan nan bata sa an faɗi abin nan ba kowane mutum yana da ɓangaren da ya muna yana da ɓangaren alkhairinsa ya ce wannan kaɗai aka kalla a matsayin hajjaj to hajjaj fa ya yi ƙoƙari domin shi ya sa aka yi ma ƙur'ani ɗigo-ɗigon nan gaba ɗaya ɗige-ɗigen nan duk da aka yi hajjaj ne yasa aka yi su aka kammala aka gyara alkurani aka mai wannan ɗige dige saboda aka mai shakalkin aka sa mai wasu aka da ba ɗigo ko da sai da muka yi magana kan wani wuri aka ce naqi aka ce ko baƙi aka yi ta rigima ni da mata <laughs> an ce naqi aka yi magana wani dutse da ya da aka ce naqi aka ce ko baƙi aka ce to ne abin da ce ai da duk ba ɗigo da baƙi ɗin da naqi duk irin yadda za rubuta su duk daidai ne ba ɗige-ɗigen nan so wanda ke nan shi zai ji yadda aka karanta ya riƙe. in an rubuta baƙi an rubuta naƙe duk iri ɗaya ne da wannan zane-zanen duk iri ɗaya za zana su ba ɗigo ba nunun ɗin ba ba ɗin ba kafin ɗin ba ya ɗin duka gaba ɗaya haka yake ba ɗigo kwata-kwata to da haka ƙur'ani ma yake ba ɗige in ka zo bismillahi kawai ba ɗigon ba ɗin ba komi haka kawai yake in shinun ne ba ɗigo da sinun da duk irinsu ɗaya ba wannan 'ya'yan duka haka suke saboda aka kaga dole ne talaki ya zama dole lokacin sai dai ya ka jiyo aka karanta ka riƙe ko ina sai ya ka jiyo ba za ka iya cewa ka haɗa baki ka ga nan wurin haka aka ce ba saboda ka iya hajjaji ya zo yasa don aka yi wannan aikin aka yi ƙur'ani wannan ɗige-ɗige aka yi wasali aka yi abunan ninsa to sai ya ce man kaga yanzu duk wanda ya karanta ƙur'ani fa hajjaji ya samu lada na ce gaskiya ne na ehe to kaji ko ka ƙari na biyu shi ma kenan kaga wannan ma babban mazaya ce ya ce bayan haka nan ba wanda ya taba ma wanda ya taba daga ma musulunci yatsa sai ya karya yatsan nan in dai akan musulunci ne mutum ya zo yi wata magana na abu sai ya balla ma yatsan na ƙaran wani wani hmm. ehe to kaji ƙari na biyu shi mayaƙi ne bi ma'anar kalma hamma ta shi tana faɗa hatta cikin gwamnonin da aka samu kuma na futuhad na nasara ta yaƙoƙi ba a taɓa yin gwamnan da aka samu futuhad da shi irin na hajjaj ba don shi mayaƙi ne ma da kanshi da ta ɓaci ma aka samu wani mulhidi dan ilmul kalam yana magana shi da shi aka je aka yi faɗa da aka je wajen faɗan tashin farko hajjaj ya karya gadan ma tukunna ya ce ba mai gudu yana nan cikin wannan cikin wannan alfarqu bainal firaq eh? ban a ciki da aka zo mutumin ya zo ya ce shi ma Allah ne ya ce kai ma Allah ya ce to a ja ya faɗa ya ce da aka je faɗan kuma dan kada wani ya ji tsoro ya ce faɗan ƙara dangi za a yi sai da ya shiga har ƙarƙashin ruwa hajja sai da ya bi shi har ƙarƙashin ruwa yanko kan aka zo aka cake kan aka sagale ya ce kowa ya gani wanda ya ce shi ne Allah gashi nan an yanke kan shi an sagale kowa ya gani malam sani aka ji hajja na akai maganar hajjaj akwai ibnu taymiyyah eh mhm. abin ma Allah al'amarinsa haka ne ya ce da wasu malaman suka tafi kuma wannan gaskiya wannan magana yana da kyau kashan nan ya ce da wasu suka ce ma kafiri ne ya ce a'a bai yiwa ce mai kafiri abin ma Allah kawai shi kuma sanul basari ko da aka zo aka ce hajjaji ya zo ya ce to mutane ne na ganin Allah ba zai gafarta min ba Allah kai ke da gafara ka gafarta min aka ba shi labari ce gafara dai na san ba hannun kowa take ba hannun ka take ina neman ta sai aka ba Hassan al-Basri labari sai ya ce in dai ya faɗi wannan maganan to muna masa fatan ya yi sa'a in dai ya samu ya faɗi wannan maganan kafin ya mutu to ya yi sa'a to saboda haka al'amarin bayan Allah mu ban ma Allah tabaraka wa ta'ala lalle kam wani wurin za a ga abin nan amunana amma kuma wani wurin an kyautata to sai a ban ma Allah Allah shi ya san abin nan amma fa a ce yau kayi aikin da kuma za a ce duk wanda ya karanta Qur'ani sai ka samu lada kuma ƙur'anin nan harufan da ke ciki kowane harafi ya za a ba shi lada goma goma kai ma ka samu goma goma nan to ladan nan tana da yawa na malam sani to kuma shi mutum ya mutu zunubin ya tsaya ita kuma ladan aikin da ake ta yi yana ta tafiya to kaga ba gara mu ba mu Allah al'amarin ba kun gane abin da muke so mu ce ba fa so muke mu wanke ba mu ne za shari'a Allah shi ya san yanda amma dai yana da kyau mutane su rika jin wannan latsafan kada ya zama mutane na kallon Hajjaj kawai ta balli daya ta bangare daya yana da ayyukan marasa kyau amma kuma yana da ayyukan alkhairi to wannan bawan Allah dan uwa ya kyauta yayi man text ya ce man shi so yake da Allah tunda da an faɗi maganar Hajjaj a wannan bangaren an samu dama a faɗi bangaren da ya kyautata shi ya sa aka yi ma ƙur'anin nan wasali ya ce duk wanda ya karanta ƙur'ani fa a duniyar na hajjaj yana da lada ta wannan ta dalilin wannan abun nan ɗin da ya yi sannan kuma ga abin da aka yi ba wanda ya taɓa ɗaga ma musulunci yatsa sai ya karya yatsan nan sannan kuma ga futuhat islamiyya da aka samu har wani ba Allah ya rubuta futuhat islamiyya katal littafi don kadi ba za ka ga aikin da hajjaj ya yi ba gwamnonin da ba gwamnan da ya samu nasara kan shi aka samu aka kama garuruwa waɗanda ba musulmi ba sannan na ƙara maku cewa an ka duba cikin wannan alfarku bayan alfirak za ka gani da aka samu yan ilmul kalam dan shi sunni ne duk da wannan matsalar. da aka samu abun nan yan ilmul kalam suka dinga magana game da Allah shi ya sa aka yi faɗa shi ma ya shiga faɗan ma dan ma ka a gudu faɗan sai an gama da aka tsallaka kawai sai dawo balla gadan gadan da za a wuce kowa sai ya yi faɗan nan kuma har da shi jagora hasali ma shi ya shiga ruwa ya yanko shi na ƙara mana ɗaya to ai shi yasa aka ce su ni eh yi to yasa ba su son shi ai su ba su son shi ai shi yasa na ce ma ai shi yasa ma aka kawo magana a cikin abun nan ai shi wancan din ma dan azarikan ne wanda aka yi wannan wanda aka jijjimai da dai wasun su ma yana nan cikin alfarqu bainal firaq to shi sai da ya shiga har ruwa yanko kan ya ce a huta da shi ku zo ku ga wanda ya ce shi ne Allah gashi na an shiga ruwa an yanko kan shi an tsire shi jikin abu kowa ya zo ya gani to kaga ko wannan aikin kadai ai babban aiki ne to amma dai duk da ƙarshe mu dunkule dai bawa a bashi da shi da mahaliccinsa kawai ya fito ko to amma dai za mu ji wannan wai nan mun dan fara da dan jin daɗi ne don kada mu zo mu ji yadda aka kwashe da shi da sa'id bin jubair kuma mu haɗa da wancan ɗayan mu koma mu ji kwata-kwata mu cire shi daga abin kada mu yi haka nan mu dai ɗauka abubuwa sun faru allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta ma bayansa wanda duk bai kafirci ba ana fata Allah ya masa afuwa ya gafarta masa abin a hannun Allah ta baraka ta alaiki sannan an dunkule mu ma mu dawo mu ji da kanmu kuma mu ma namu kanmu na mu namu aikin da muke yi na zagwalgwalan sai mu ji da kanmu kuma mu ma a bangaren namu kana al-hajjaj bin yusuf al-thaqafi min al-wulati adh-dhalimin al-ghashimin yadda ya dauko ko hajjaj bin yusuf al-thaqafi ya kasance daga cikin shugabanni gwamnonin da aka sa azzalumai wanda suka yi zalunci sosai wanda suka abunan din mutane wa qad ammat sayi'atuhu al-umma bi asariha aka ce mugun aikin shi ya game al'umma gaba daya ko ina an ji tasirin sa wa kana Khalid bin Abdullah al-Qusari al-Qasari waliyan ala Makka a lokacin nan Khalid bin Abdullah al-Qasari shine gwamna a Makka kun san shine wanda yasa aka yanke kuma ya layya da wancan ko ya layya da wane ne ma sunan shi ibnu wannan wane ne makaranta ran nan wanda ibnu marisi ba eh, ibnu marisi abun nan ba kun kas ne ba ja'ad din ba ai wannan shi dalibin ja'ad din ne wanda aka yanki aka ce asalin shi dalibin ja'ad ne abun nan ba ne ka subhanallah mun mance dan bar za mu tambaya kwanan nan aka yi mana ga ya mana to sunan shi kwanan da aka eh eh now to shi to shi da ya manta sau da ka shi ne ya layyar da shi ranar sallah ya ce shi shi ne ragon shi ko waga ta khabara ai wannan khubara bi wujudi su ai wannan sa'id bin jubairin fi wilayatihi aka ba shi labari cewa sa'id bin jubair yana nan ya zo cikin karkashin sa. fara da an ya takhallasa minhu saboda aka sai nufin ya samu ya kubuta daga gare shi shi ya samu ya sa kawai a huta don kada ya ja masa fa'alkal qabda alaihi wa taƙalahu saboda aka kawai ya kama yasa aka kama shi ya ɗaɗɗaure shi aka cimimiye shi da abin da aka ɗaure wa arsalahu ilal al zalim saboda an san hajjaj na neman shi lokacin wa dakhala imam ala zalim shi wannan bawan Allah imam ya shiga gaban wannan azalumi ga abin da ya faru nan qala al-hajjaj da ya zo gaban hajjaj sai hajjaj ya ce mai masmuka ya sunanka qala sa'idun sa'idu shi ko yace sa'idu bin jubair suna na kenan sa'idu bin jubair shi kuma qala al-hajjaj bal anta shaqiy bin qusair yace mashi ai kai ba ba makon sa'id ba sa'id bane kai shaqiyun ne kuma jubair bin kasir wanda aka karya kenan yanzu kai ai ya ce sa'id bin jubair sai fassara sunan shi kai sa'id mai albarka ibnu jubair dan wanda aka dora aka ya faɗi daga abin nan yace a ina ai yau kai shaqiyun ne ibnu kasirin ai kai dan kariyayye ne abin nan ne mara arziki ne kuma kariyayye dan kariyayye an gama da kai yau qala sa'id bal kanat ummi a'lamu bismi minka yace to ai mama na ko ta fi sanin sunana akan ka ai mama na ta san sunana an san sunana a gidanmu ba yadda kace bane sunana mama na ta fi ka sanin sunana alhajjaj hajjaj ya ƙara cewa ya ce shaƙiyat ummuka ya ce ai mamanka ma ta rashin arziki da ta haihu ka wa shaƙita anta kai ma kuma ka gama rashin arziki tun da ka shiga hannu yau ƙala sa'id alghaibu ya alamuhullah ya ce wannan kuma allah ne ya sani ce mama na ta rashin arziki ko ni na rashin arziki allah shike da sirrin bayansa ta alhajjaj ya ce la'ubaddilannaka fid duniya naran talazza ya ce ni kuma zan canza ma da wannan zaman na duniyan nan yanzu zan musanya ma ka je ka shiga wuta wadda wutan nan tana zabalbala aka tafi qala sa'idu shi ko sa'idu ya ba da ansa ya ce law alimtu anna dhalika bi yadika lattakhastuka ilahan ya ce inda na san wannan abin da za a ce ka kai mutum ya shiga wuta da a hannunka yake da kai ke sa mutane wuta to da shi kenan sai rike ka abin bauta da kawai sai ce to sai koma rika bauta ma dan wanda bai wanda ke da wuta ya kamata a ji tsoron shi amma ko ashe ba kai bane ko shi ne mai wuta to kai ma ka samu ansa wata ran alhajjaj ya ce fa ma qauluka fi muhammad to me zaka ce game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sa'id nabiyur rahma wa imamul huda sallallahu alaihi wasallam ce wannan shine abin da na sani annabi sallallahu alaihi wasallam annabin rahma ne kuma shugaban shiriya ne shi qala alhajjaj fama qauluka fi aliyin a huwa fil jannati am fin nar to zaka ce game da aliyu saboda ga ina kake kai aka tambaye shi to me zaka ce game da aliyu aliyu yana aljanna ne yanzu ko yana wuta shi kuma ya ce ga amsa nan ya ce lau wa arabtu man fiha arabtu ahlaha ya ce da na shiga ciki da na shiga aljannan ko na shiga wutan na ga abin da ke ciki da na gano suwa ke ciki amma ban shiga ba aljannan ban shiga ba wutan ma ban shiga ba saboda haka ya za in gano wanda ke ciki ban sani ba kun ga amsa alhajjaj ma qauluka fil khulafa me ka ce game da sauran khalifofi su kuma sa'idun ga nashi nan qala ce lastu alaihim wakil ba a sa ni a zamani ne zan tsaya masu mai bincike su ko in masu wani ban san ku ba ni iya cewa komi kansu hajjaj ya ce fa'ayyuhum ajabu ilaika a cikin khalifofin waye burge ka wane ne ka fi so wa ka fi sha'awa kai a cikinsu ga amsa nan sa'id qala ardahum li khaliqi wanda mahalicci na ya fi so wanda Allah ya fi yadda da shi a cikinsu ni ma shi na fi so ta kun ji amsa dai qala al-hajjaj <laughs> ta yau barakallahu fiku amsa ta yi limu qala hajjaj fa ayyuhum arda lil khaliq to a cikin su wa kake gani wanda Allah ya fi yarda da shi a cikin su sa'idun yace ilmu zalika inda Allah alladhi ya'lamu sirrahum wa najwahum yace sanin wannan yana wurin Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah shine ya san su da su wannan fargana kan wannan kai kai Allah shi shigi Allah shi ya san sirrin su ya san boyen to ilimin wannan yana hannunsa al-hajjaj hajjaj ya ce mashi uhibbu an ne? ina so ka faɗi man gaskiya illam uhibbuka lan ukadhibaka shi ko sa'id ya ce sa'id ya ce in ma ban so ka ba ko ba na son ka lan ukadhibaka to ba zan ma ƙarya ba ko ban ƙaunarka to ba zan ma ƙarya ba alhajjaj ya tambaye shi ya ce fa ma baluka lam tadhak ya ce to me yasa ba ma ganin kana dariya kai kullum a fuskar a gintsa take ba dariya ba wani abu sa'id qala sa'id yace wa kaifa yadhaku makhluqun khuliqa min tinin wa tinu ta'kuluhu an-nar yace yaya kuwa mahalicci zai koma ko da yaushe ya dinga dariya wanda asalin abin halitta nake son ce yaya abin halitta wa kaifa yadhaku yaya makhluqun yaya abin halitta wanda aka halitta shi khuliqa min tinin wanda aka halitta shi daga laka zai rika dariya wa tinu ta'kuluhu an-nar bayan ko ƙasa ma wuta na cinta saboda masifan wutan lahira wutan lahira ba ta barin komi Makamashin ta ma duwatsu ne da mutane sauraka abin nan ne sauraka ya zai koma ita dariya ai dariya ba abin da mutum zai zauna wai har ya tafi dandali a ce kawai ya zauna wurin ba abin da ake banda dariya kawai a zauna wannan ya faɗi magana kyalkace da dariya wani fa in yayi dariya har sai ya sarki. a ce sha ruwa wani ya dariya har sai ya faɗo daga inda ake zanne kawai ya wuntsulo a tattaro a tada shi ya faɗo dariya ta kai dariya har sai da wuntsile wannan ba daidai bane ba ɗabi'a musulmai ba ce yawan dariya fa inna katharat ad-dhahik tumitul qalb yawan dariya in ta yawa tana ke kasar da zuciya mun taba faɗi nan cewa wannan Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala ya taba wucewa ya ga wani kawai ya matashi yana ta dariya ya dawo ya ganshi yana ta dariya shine daga baya tsaya ce kai na wuce kana ta dariya na dawo kana ta dariya menene ya sa kake ta dariyan nan an baka labari ne daga sama cewa kai dan aljanna ne an gafarta maka ya ce a'a ya ce to menene na dariya haka kai da kake da matsala nan gaba shi ko yaron ne ya ce daga yau zai ƙara dariya ba har ya mutu ba ƙara ganin kuma ya yi dariyan ba da kada mutum ya ce zai je dandali ya zauna ya ta hira ya ta dariya ko yaushe dariya ko yaushe dariya ba daidai ba ne tana ma da mutunci ko da yaushe ta dariya a yi dai takaitaccen abu kada a wuce wuri kada kuma mutum ya ce kwata-kwata shi kuma babu kwata-kwata kada dai a wuce a zama a tsaka-tsaki ya fito ko hajjaj ya ce fa ma baluna na bahak to me yasa mu muke dariya ya ce me yasa muke dariya mu to ya tambaye shi ko irin wannan kala lam tastawil qulub zukata ne wasu daidaita wata tukunna zukatan ne a yanzu karkatattu baudaddun zukata gare ku shi yasa har yanzu ba magana wannan ba wasu kata ba sa yin daidai ba su daidaita ba tura ku ثم أمر wal wal والفضة واللؤلؤ والزبرجد sai hajjaji ya ɗauko ya nuna masa duniya aka ɗauko lu'ulu'u da zinariya da azurfa da lu'ulu da zabarjad duka nau'uka ne na kayan karau aka ɗauko su aka kawo fajama'ahu ma'ahu bai na aka tattara shi gaban shi wa ƙala li sa'id ma taqulu fi zalika me ka ce game da wannan wannan abun fa na ga kamar ko bai dauki duba ga yadda yake cewa saboda haka mi mi mi aka ce saboda haka an abun nan dinsa ya ce me ka ce game da wannan game da waɗannan me ka ce game da yadda muka tattara ga sunan dai gaban mu da yawa jama'a ta huli كنت جمعته لتتقي a yau يوم القيامة فصالح ya ce in ka tara wannan ne don ka ji tsoro ka kare kanka daga firgicin ranar tashin alkiyama to ya yi dukiya ta yi amfani wa illa in ko ba haka ba fa faza'atun wahidatun tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at in ko ba haka ba to ka sani ranar kiyama firgici ɗaya zai sanya duk wata mai shayarwa ta ɗimauce game da abin da take shayarwa ta wurgar da shi ba ta ma san inda take ba wala khaira fi shay'in min ad-dunya illa ma taaba wa zaka kuma babu wani alkhairi a duniya sai abin da yake mai kyau mai daɗi wanda zai ɗaga ma mutum matsayi wanda zai taimaki mutum ya tsira a lahira kenan amma duk abin da mutum ya tara a duniyan nan wallahi in dai ba zai amfane shi ba a lahira ya sha wahala banza tun da ranar da mutum ya mutu ba abin da zai tafi da shi daga gidan nan sai abu biyu kuma abin nan wanda gara ma ɗaya yana da daraja shine lufafa da turare turare so da yawa so da yawa mun ji wallahi wani lokaci mutum yana da wadata aka je ɗakin shi lokacin da za a yi mai wanka aka yi wanka aka gama aka nomo lufafan nan aka sa malam in aka zo za a ɗau turaren nan wani sai ce a duba ciki dai a ga wanda ya buɗe kada ya barna sai an nemo wanda ya buɗe saboda wai kada a fasa sabo kayanka ne fa amma wallahi za a ce kada a fasa sabo a nemo wanda ka buɗe in aka nemo a yi pass pass fes sai wani ce ya isa ya isa bari haka nan in ma an sa da yawa zai damu mutane a nan naɗo a nan naɗo a tadda mutum ga riguna ga kaya ga takalma ga huluna ga agoguna ga kaza ga wayoyi mai tsadai mai lankwasa mai tsayen mai kyarma mai yan fitul din nan mai kamar ɗan dunkulen abin nan masu wanda wani ma in ka aje ta ba a gaban shi shikenan ya sallah ta ɗaci? wallahi ko wanda in ka aje waya ka aje mai masifa wata wayan sata aljihu irin mai zafi zafin nan mai mai zafi mai kona mutane wallahi kaka aje ta gaban wani domin wani ya ganta inda yana da wannan mayatan wallahi har a gama sallan nan wayan ne yake kallo ita tunanin ta wace hanya zai biya samu irin ta ko dai ya surub da taka ne ko ko dai ya ta tunani ya ta tunani to amma malam ranar da mutum ya mutu wallahi duk za a tattara su a tattara su a tattara su a kawo wuri ɗaya tara bayan an ɗauki kwanaki malam sai a zauna a ce a zo duk a yi masu kuɗi kaga wannan wayan ta kan aka ɗaga ta ta miliyan ɗaya ko ta wani abu wallahi aka kira mai sai wani da wuya sai ta ɗari uku saboda ya san mai ita ya mutu da wuya ya sai ta ta wuce ɗari uku Allahumma illa in ana so ma abun yi daraja idan aka yi masu kuɗi a dawo a taimaki magadan a ce to kun ji yadda aka yi ma kayan nan kuɗi kayan babanku wanda kun ji wayan nan a mata kuɗi ɗari uku wanda ke da ɗari uku ya sa ya ɗauka kaga shi zai amfana da abin amma kaza kuɗi kaza wanda ke da kuɗi ya sa ya ɗauka wallahi har mota ni na ga sadda aka zo mota da aka zo motan nan malam in ka yadda masu saye suka yi mata kuɗi da suka ji ta mai mutuwa mu da kanmu muka hana motar ta fita daga gidan da muka je da aka mata kuɗi na ce a kai ne babba cikin 'ya'yan shi duba nan ai cikin kason da ake da shi kuma sauran 'yan uwanka mata ne haka za ka rika taimaka su ma da mota tunda kai namiji ne dole za ka ta ɗaukar ɗawainiya to kai ɗauki mota da wannan kuɗin a cire cikin kason ka. amma a fita da ita haka a sai da a banza kuma ku dawo wata rana kuna neman mota a cikin gidan a bata haka nan haka fa muka tsaya kan wannan abu a nan garin akwai mutumin da ya mutu da daddare ranar laraba malam kafin a kai shi makawarta sakan bon na gidan akwai babba kanan ya kasa bacci gaba ɗaya ya kasa bacci aka gai fito dai gaba ɗaya ce shi fa ya kasa bacci ana tunanin saboda baban na kwance ne ba kai shi makabarta bai kasa bacci ya ce ina aka ce ya ce ba wannan bane fa shi shi abin da ke damun shi wayoyin baba fa suna hannun yayan can kada fa da daddare ta transfer show show show ya gama daddebe kudin baban ya tura account din shi kafin safiya ta yi aka ce to yanzu me kake so a yace a kwace wayoyin a cire sim din a raba sim din a bada sim can a rike a bada wayoyin nan a rike wallahi sai da aka yi haka aka ciro sim na aka sa ledan ledan wa kuke ce mata ledan da ake mulmula tuwo yawwa santana eh ita wannan ya hore aka nannade su a ciki aka ana baro yana dariya zai ji dace ne da dake da to kai a yi ke sa biski yi biski bai shiga leda ne eh <laughs> aka za ka nan nannaɗe sa ciki na aka gama shi ke nan zai iya kwanciya aka zo da safe aka ce to an dawo makabarta ana bin shi dubu ashirin ko da nawa ne suka ce su ba su san wannan magana ba ba su san wannan magana ba amma da aka yi kwana bakwai sai suka yi ittifaki suka ce a je a duba balances din shi a zo a raba cash kowa na da bukatar kudi a bashi kawai a raba wasu daga nan sai gari suka samu wayoyi masu tsada 750 suka sau amma sun kasa biya mai ba dubu ashirin da wani abu to yanzu mahaifin mutum ko ka san da bashin nan ko baka san da bashi ba har wani ya iya karfin hali ya ce yana bin shi dubu ashirin da wani abu kuma ga kayan shi za ku zo ku kwasa haka nan baka iya biya ko ba komi ba a biya mai waɗannan dubu ashirin da bakwai a ce shi kenan je ka ai ko matan mutum ko shi kaɗai da shi da matar shi ne a zaman da aka ya cancanci ta biya mai dubu ashirin da bakwai kuma inda shi ne ita ta mutu fa to amma yau fa ka gani yadda abubuwan su sau da aka mutum ya san abin da zai yi wannan wannan wannan wannan ya sunan harunun rashid shi sun yi ya zo ya tadda mulki mulki na da ƙarfi amma da ya hau ya ga irin abubuwan da ake ciki da yadda abin nan wata rana da ya zo ya makan shi ya ce yanzu fa gidan nan idan mutum ya zo ya fita ba bai fita da komi sai fa wannan abin da abin nan ba ya ce amma kai shi makabartar ya gani da ya kai shi kamar ya ga kabari ya ga kaza ya ce oh yanzu mutum ya fita daga gidan nan sai dai ya fita daga shi sai lufafa sai fa turare ya ta kuka kuma daga nan bai daɗe ba shi ma ya mutu wanda ba shi ba ma ya yi da yawa manya-manyan sun yi wani ma har sai da ya shiga kabarin ya kwanta ya gani ya fito ya ce ya man la ya zulu mulku irham man qad zala mulku ya ce ya wanda mulkinsa bai karewa ka ji kan wanda mulkinsa ya kare wanda ya zo makabarta mulki ya kare da abin da ka tara da abin da kake da shi da na matsayi da na a ji, da na dukiya da na yan uwa da na yaya da na abokai da na kowa kowa zai kai ka makabartar nan ya dawo ya baro karan nan daga kai sai aikinka sai abu ɗaya tal shine aikinka shi yasa ka ce kai abota da shi imanin nan da aiki na kwarai shine abokin da zai bi mutum har cikin kabari amma duk sauran nan malam za su dawo ba wanda zai bi ka da su ba wanda zai yadda a tafi tare da shi kuma na sha gaya muku maganan nan jama'a mu rike maganan nan ta shiga cikin zukatan mu wallahi mutumin da ya shiga makabarta mutum fa yana shiga cikin kabarin nan ana sa shi a nan ka tara ka gina ka ɗebo ka tara ka yi gida gidan sama ma can sama ma kake kwana amma ranar da aka je makabarta a sauko da kai a ɗauko kayan da ba yadda za a yi kaɗin kashi ka sa ka yawo yanzu shine lufafa a naɗa mutum daga ciki mayafanka da zannuwanka da riguna duka gaba ɗaya malam ko safa a ƙaba ba sama haka za na naɗa mutum da wannan a nufi makabarta ana zuwa in ba yi a ba sadda za a makabartan nan malam da an ɗauko wata motar kaka ce ko anan za a sa shi sai a ce ina ina a a a ko dai a nemo mota ta makara in kusa ne ko ko a ji a nemo masallaci a aro motan kai gawa kawai a saka ka ciki ana tafiya tana haka tana mutsu mutsu mutsu kikiu kikiu kikiu a zama gangara in aka kai wani wurin a makabarta aka ji ba za ta wuce ba sai a ce a tsaya nan nan ake tsayawa yanzu da damina ne kar ta kafe a tsaya a ɗauko shi daga nan a ƙara sa ƙafa ana zuwa wurin nan idan hadari ya taso ba wanda zai ba da shawaran a'a da Allah a jama'a tun daga hadari a mai da mamacin nan mun dawo da shi gobe saurin da za a yi sauri a sa mutum mu mu koma saboda haka sai a shiga a taya masu gina a taya masu sauri a yi sauri a yi sauri a sa ka a ciki ko a sa ki saboda su su yi sauri su dawo kada su jike kai ko a saka ka wurin nan in aka yi sa'a a kwanan ruwa masu aikin su wanke hannu a bisa mutum wani haka ya ce shi ma mun karanta na ya ce shi hankalin shi bai tashi ba sai da ya ga babban abokinsa da ya san shi ya san matsayinsa ya san girmansa ya san yadda yake da nuna abin nan ya ce yau sai ga shi da aka yi shi makabarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ga an yi cabal-cabal an gama sa shi kabarin nan an yi cabal-cabal an gama sawa malam da aka zo duk wanda zai wanke hannu sai a ce sa hannunka nan sai a sa bisa kabarin nan a wanke wannan taban bisa wannan yana fa ciki ya tuna da girman shi ya tuna da matsayinsa yau da wanda ya isa da wanda bai isa ba yana ta wanke hannu bisan shi ana zubar da ruwan nan bisa kabari da wani ya ce wanke hannu ne sai a ce nan zo nan sai ya zo ya dora bisa kabarin sai ya tabal tabal tabal a wanke mai wannan taban kawai wanke bisa kabarin saboda ana so dama a jika kabarin to da yanzu an jike shi gaba daya daga nan ya fashe da ihu ya ce kai ranan da aka zo nan wurin malam a ce matsayin wane yau ana wanke hannu bisan shi inna lillahi wa inna ila raju ya ta ihu to ya Allah ma ya taimakai da yawan nan tunanin to kasan nan da kai ta tarawa kana gini bisan ta yau ka koma cikin ta ita ce bisan ka kuma wallahi zai wahala a kai mutum makabarta a sa shi yau a wuni ruwa a kwana ruwa kasan nan ba ta haushi ba domin da an yi ta ruwa tun da an riga an rarake tsakiya wannan itacen da sun ji ruwa zama kawai za su yi wannan nauyin ƙasan sai dai ƙasa caɓaɓa ku tuna fa in an giggita wannan itacen an giggita an giggita an giggita Ɗaya bo kwaɓaɓɓa fa ake a yayyaɓe a yayyaɓe ba duk nan sai dai mata ne zamu ga su ne kadai zamu ba wannan labarin su da ba sa zuwa makabarta ba su sani ba Allah bai ɗora musu ba amma duk wanda ke nan yawanci ya san yadda ake za a yaɓe a yaɓe a yaɓe to in aka yi ruwa ta jika ta kasan ta jika ruwa ya tabi ta jika ga can kasa rami nan kawai abin da zai ya zabge kawai ya ballaye ciki shikenan ta sama sai ta yi ga nauyi sai kim shikenan an gama yau kasan nan ta koma bisa mutum an gama shikenan saboda haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana zai wuce ya ga mutane sun taru a wani wuri ya tambaya ce menene ake a can aka ce wasu ne suke sa dan uwansu cikin kabari haba malam sai yanke hanya ya shiga gaba aka bi shi da sauri yana sauri da ya je je tsugunna gaban kabarin nan mai ba da labari ya ce ni kuma ne ni ma na koma ta gaban shi in ga me zai yi ya ga yana caka wani tsinke sama yana kallon ƙasa ya ba su labari ya ba su labari ya ba su labari yadda ake cire rai da yadda ake ɗauka sannan yayi kuka ya kuka ya kuka sai da ya jike gaban wurin sai da ya jike. sannan ya juyo kalle su ya ce ikhwani ya ce ya yan uwana limithli hadha al-yawm fa'iddu ya ce kun ga saboda irin wannan ranan wallahi kowa ya tanaji wani wurin da ya ga haka nan sai ya ce ai alkabaru auwalu manazil min manazil yace ya ce kabari shine masauki na farko na masaukin lahira wani wurin ya ce man mata faqad qamat qiyamatuhu wanda ya mutu shi kiyama shi ta riga ta tsayu ya ƙara wani wurin ya ce alkabaru rauda min riyadil janna imma rauda min riyadil janna wa imma hufarin min hufarin niran kabari ko dai ya zama wani dausayi na aljanna ko ya zama wani rami na wuta in an shiga ciki magana ta ƙare saboda haka wannan shi yasa ake neman tsari daga wannan ake tatta ake tanaji ake shiri ake jin tsoro kada mutum sai ya riga ya shiga wurin nan ba a dawowa da ana zuwa lahira a dawo tabbas da yanzu annabi adam na nan da ulul azumi da sun dawo in dai kirki ke sa a dawo da yanzu kam sun dawo don ba wanda ya kai su kirki amma ba dawo ba har yau kuma afdalul bashariya shine annabi sallallahu alaihi wasallam yau shekara dubu da wani abu kenan bai dawo ba da za a dawo ko da shine mafificin halitta da nan akwai wani abu na kirki wanda ya kamata ya samu da yanzu ya dawo to haka in an tafi ba a dawowa kowa ya tanadi kafin wannan lokacin alayati halin wannan shine dai abinda ke cikin abin da ya kamata mu lura duk da dai ba abin nan bane muna maganan kisan wannan labarin amma dai mu lura da abin yayi maganan dariya ya ce ai su abin nan ne ya yi maganan ga dukiya ya ce dukiya in za ta yi ma amfani a lahira to shi ne thumma da alhajjaji bil aud wannayi sannan shi ya ce hajjaj ya ce a kawo wannan asalin wannan oud abun kamar molo abun da ake kiɗi da shi kamar yanzu mu dai a zamani ya duka ce jita ko ko ka ce abun nan wannan abun gogo abun da ake kaɗawa ya ce a kawo shi wannan da sarewa irin wadda ake busawa ita kuma wadda ake karawa a busa za ku ga ibn qayyim cikin igaf lafan duk yayi magana kansu da yadda suke illanta zuciya da yadda suke banna falamma duriba bil yayin da aka buga wannan kaman kalangu aka kada aka buga abun wa nufikha bin nayi aka busa wannan abun ita wannan sarewan ko mabusa aka busa ta kamar a ce a samu piano shine yaran zamani kamar piano wanda za sa fifi da aka busa baka sa'idu sai sa'idu ya fashe da kuka da ya ji waɗannan saututtuka domin waɗannan saututtukan in mutum yana so ya zauna lafiya a nan duniya ya zauna lafiya a lahira to ya kiyaye jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wanda aka ji yadda kai ko ba da son ka ba ya zo shi ma kai sauri ka bar wurin in a waya ne ka tura shi in a wani wuri ne kai amma mutumin da yake jin kiɗi da waka kullum ko namiji ne ko mace idan saurayi ne ko budurwa ne cewa kai zai wahala bai yi zina ba yana nan cikin igafatul lafan cewa duk mutumin da ya dimanci jin kiɗi da waka ko da yaushe to kuwa sai kiɗi da wakan nan ya sa ya bugu ta yadda zai zina wata rana bai san yayi ba ma ya ce kiɗi da waka suna bugar da mutum fiye da yadda kayan maye suke bugar da mutum kuma zan ba da misalin da aka bayar ku ji watakila yin kuka kalla kuma za ku ga haka ne ya ce idan mutum ya sha giya yana buguwa ne gayatu bugawar wadda za ta yi mai awa ashirin da hudu ya tasa kai ya ce amma kiɗi da waƙa in mutum ya bugu da shi tun yana yaro in ka iya wata waka da kiɗi har tsufanka in ka gana ma sai ka tuno ta aji kana ta yi malam sani wane ya fi bugawa to kaga wannan awa ashirin da hudu amma wakar da ka iya yanzu tun kana yaro primary in ka ga dama wata rana in ka tuno ta sai a ji kana yi ashe an bugu fiye da wancan sannan wanda ya yi wakar kuma ya bari shi kuma a cikin igathan ne shi ne ya yi tafiya sai ya isa wani gari ya tadda abokan shi a wurin sai suka ba shi masauki da suka ba shi masauki sai ya ce sai aka ce yau za a kawo mai abinci a yanke raƙuma a kawo mai abinci a zo da yara mata su dinga rawa su ne mai kiɗi sai ya ce shi dai ya yadda da wannan waliman da za a mai ta a ci abinci a sha abinci amma ban da kiɗi bai son kiɗi sai aka ce mai saboda mai bayan kai ma da makaɗi ne sai ce ya tuba to yanzu me yasa baka so ya ce saboda yana tare da yaran shi yan mata suna na a cikin tanti a to me matsalan yan ya ce in budurwa na jin kiɗi da waka zai wuya ba ta yi zina ba ba na so yaya na su yi zina in kuma kun matsa sai kun samun kiɗi da waka to zan yi gaba in ya da zango na can ba na son masaukin ku in kuka je kuka faɗi wani wuri suka ce ina kuka ji ku ce na nan cikin igafatul lafan na al qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala to da aka yayi magana kan wannan to kaga ashe hadarin su sannan abdullahi bin mas'ud ya ce duk zuciyar da take yawan jin kiɗi da waƙa to munafuci zai tsuro a cikin wannan zuciyar, kamar yadda kuka san in ana zuba ma ƙasa ruwa tana tsuro da ciyawa to haka in mutum yana jin kiɗi yau da gobe kullum yau da gobe yana ta ji yana ta ji sai munafuci ya tsuro cikin zuciyar nan tashi kamar an zuba ma ƙasa ruwa ya fito sau da haka waɗannan abubuwan mai ƙoƙari mai ta kakkauce masu uku batu bin nafi aljuhani lokacin da ya zo barin duniya abin da ya ma 'ya'yansa wasiya kusan abu uku ne ya ce ina maku umarni da karatun alkur'ani ku yawaita karatun alkur'ani ko da yaushe kuma ku rika zuwa wurin waɗanda suka iya shi kuna ji daga bakinsu kuma kuna jin ma'anoninsu ƙur'ani daga bakinsu kaga ku rika zuwa makaranta kenan har mutuwan wasiyar da ya ma 'ya'yan shi ku ta zuwa makaranta kada ku rika yin zuwa makaranta ku rika zuwa makaranta kuna jin qur'ani daga bakin wanda suka iya kuma kuna jin fassararsa daga bakin waɗanda suka iya abu na biyu ya ce ku kiyayi jin kiɗi da waƙa domin in dai kuna jin kiɗi da waƙa to ba sa zama wuri ɗaya da ƙur'ani da kun fara jin kiɗi da waƙa sosai da kun manta da littafin Allah da kun manta da littafin Allah daga na asara ta same ku yau ha karanta muka yi wani daga cikin magabata yana cewa in kana so ka kai haukan tsufa ka rikice in ka tsufa ka damarmarce ka yawaita karanta qur'ani tun yanzu ba za ka yi tsufan da za ka ruɗe ba ka rasa inda kake saboda haka in ko ka cika ba da cin kiɗi da waƙa ko da yaushe to kuwa zai mantar da kai littafin Allah in ka manta da littafin Allah ka shiga uku nawa kenan biyu na uku ya ce ku kiyayi cin bashi abu bai zama ma dole ba ka ci bashi ya ce saboda in ka ci bashi in ana bin ka bashi da daddare ya hana ka bacci da rana ya zama ma da mutunci wanda ke bin ka bashi da ka gan shi sai ka fara jin tsoro kada fa ya tuno kada fa ya magana bashin nan kada fa ya magana saboda haka waɗannan su ne abin da ya magana ciki to kun gani ashe dai wannan abin saboda haka yanzu ko kun ga yahudu su da suka ga cewa wannan shi zai samu manta da littafin Allah to kiɗin nan kyauta ma za ka samu ko ta ina ana ta zuba shi ko ta ina a zubo shi su sun san me yasa dan yanda muka karantar nan su ma sun sani cewa in dai za a yi ta jin kiɗi da waka to ko mutane za su yi watsi da littafin Allah in ma hissan wa in ma ma'anar ko dai kai tsaye ma su daina karanta kwata-kwata ko kuma a karanta ba a ganewa in ko ba a ganewa daga nan shikenan ya dan fito to kun ji saboda haka aka kada su fa qala al-hajjaj ma bikika a huwa la'ib mi ya mantar da kai wasan ya abin nan dinka saboda wasan da kaji abin da kaji ciki ne ya sa ka ƙala sa'id huwal huzunu ya ce baƙin ciki ne amma naf busa wannan da kai da naga ka busa wannan mabusan fa zakkarani yawman aziman sai ya tuna man da wata rana mai girma yawma yunfaqu fi su ranar da za a busa cikin ƙaho kun ji shi abin da shi yana nan a duniya shi kuma yana can lahira shi yasa ake cewa bayan Allah su zukatansu alwahuhum arwahuhum haulal arshi su zukatansu suna can gefen al'arshi su ko lalatattu arwahuhum haulal hush su ko lalatattu rayukan suna nan suna zagayawa a masai daga su ci abinci sai su je bayi daga su ci abinci sai su je bayi su kawai a ci a sha suka sani su ko bayan Allah rayukan suna can na zagayawa wajen al'arshi shi kun ga lokacin da yake sa a busa wannan abin a ji daɗi shi da ya kuka sai ya ɗauka daɗin waƙar ya ji ko daɗin wasa ya ce ina baƙin ciki na ji domin busa wannan da kasa aka aka hura wannan mabusan da aka yi ba abin da ya tuna min banda ranar da za a busa ƙaho kowa ya mutu wa amma al'udu shi ko wannan aud na abin da aka yi wannan gangan da shi ko wani abu molo fa shajaratun qut'at min ghairi haqqin itaciya ce aka yanko ta an je an datsi itaciya a banza ana amfani da ita inda bai dace ba ita an wulakanta ta halitta Allah ce itaciya ce da gidda saro ta akai akai amfanin da za a samu lada kaga an yi daidai amma an je an yanko iccen a banza ana asara ita ma itaciyar da tana da magana da baki da ta yi bara'a da ku saboda itaciya su kansu itacen ai shine karatunmu na ran nan wani da ya ce ya yi sallah ya yi mafarki gashi ya karanta alkur'ani ko a cikin littafinmu mu adabul islamiyya ko ya ce ya yi mafarki ya karanta alkur'ani sai ya yi sujada da ya yi sujada kawai sai yana karkashin wata itaciya bayan itaciyar da ya yi sujada ita ma itaciyar sai ta yi sujada sai ya ji tana cewa allahumma ktubli biha ajran wata حالي عندك ذكرا سنن وتقبلها مني ta تقبلتها min abdika dawud ko. kau kama kala dai kamar ma'ana wannan ya ce sai ya ji haka sai ya taso ya gaya manzon Allah ya ce ya yi sujada ya yi mafarki gashi ya yi karatu ya yi sujada yayin ya yi sujada nan ga abin da itaciya ta ce saboda abin nan ɗinta itaciya ta yi karatu ta yi sujada ta yi karatu saboda haka su ma suna da abin nan da irin yadda suke bauta Allah tabaraka wa ta'ala kuma mun karanta nan cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa kan mimbarinsa kututturen dabino ne yana kuɗuba a kai lokacin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam mimbari wata rana yana kudu ba ka ga yana magana yana haka aka ce wata mata a wata ruwayan a wani wuri aka ce wani amma dai wata mata aka ce ta kalla ta ce god gaskiya abun nan fana motsi ran da annabi ya faɗo gaban mu fa za mu ji kunya mun san mata a ce annabi ko namiji ne a ce ka faɗi gaban mata gara wasu ta faɗi cikin su amma ka faɗi gaban mata su kansu ma sai sun ji kunya sai dai ko na yanzu ne su ta dariya an baka wata da wata ka faɗi gaban sai ka shiga uku kafin ka kai kwabo sun kai shi london cikin whatsapp da hotonka ina ai ka yadda ka faɗi ke za nike mamaki wanda zai yadda ya tsaya sahun bayan can na ƙarshe a ce kullum sai ka zo latti akwai wanda kullum shi sai ya zo latti yana sahun bayan daga shi sai bata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ko rigar da ka sa sun zani ta mata <laughs> ina wayo karatu da su ai tsawon baya bai yi ba tsawon baya bai yi ba wala tsawon baya ina ai wanda yake zama sahun baya kullum ma in ka daina gaisa da shi ka kyauta a haka malaman tarbiyya suka ce suka ce in mutum kullum yana sahun baya kullum yana sahun baya in ka rika gaisa da shi sai ya harbe ka wata ran kama ka zama dan <laughs> sahun baya wani wurin cewa ya ku yi kashedi da baya-baya kullum a ganka a baya-baya wajen addini ana ganin ka kai ne na baya-baya ya ce wallahi wanda yake baya-baya ko da yaushe ina tsoron kada a can lahira ma ya zama can baya-baya yake to daidai kuma kowa ya zo da wuri a za yi za a to to amma wani hajjin ma'a kwata-kwata ba a rubuta sunan shi gaba ɗaya wani sunan shi ba taɓa rubuta shi a fayil ba an ce mala'iku za su sauko kullun ɗazu muka yi karatun nan mala'iku za a zo kullun akwai mala'ikun da ke sauka su zo su tsaya a ƙofofin masallaci suna rubuta sunan wanda ya zo da wuri kowa wanda ya zo da wuri suna ɗauka attendance amma wani shi tun da yake bai taba shiga attendance ba ko ɗaya to ko makarantar duniya ce baka taba shiga attendance ba dan malam ya kada ka ya yayi laifi babu sunan ka ajin shi kwata kwata baka taba zama aji ba an zo attendance ba wai 75% ba ko 5% din baka da su ya ana ka jaraba ma in ya ga dama ya ce ba zai yi ba ni wannan is not qualified ya jaraba ta na san kuma akwai irin su a biyu wani in baka samu wannan percentage din ba ko masters kake yi wallahi baka yi saka shiga jaraba nan ba ba zai baka baka shiga ba ka zama ajin shi saboda me baka shikenan to balle masallaci a ce Allah ba taba dauko record aka kai sunan ka ba duk juma'a kai zero duk juma'a ka inna lillahi wa inna ilaihi kuma fa akwai su cikin nan yanzu a latti sai bakin titi in sun tambayar ne sai bayan karfe tun daga nan kun shiga kurkuku wallahi duk wanda ke sallah wannan bayan kejin nan tun daga nan ma ya kai kan shi kurkuku Allah ne. ka zo da wuri ta saboda haka me ya kawo mu nan ne ina muke na haka aka yi aka abin nan ba saboda haka ya ce shi ya tuna da wannan itaciya yau wa mimbarin can da aka ɗauke shi aka ajiye shi aka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minbari matan nan aka ce tana da kafinta ƙwararre ce to aje ai ma ka yadda ai ma minbari yace in kun so to amma ku yi shi matakala uku kawai in za a yi a yi shi matakala uku aka je aka yi minbari matakala uku aka kawo mala ana zuwa aka sa minbari annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga kan wannan kututturan nan aka ɗauke kututturi aka kai waje aka aje annabi ya hau sabon mimbari ya inna alhamdulillah haɓa malam sai kututturi ya fashe da ihu annabi ya ƙara karatu yana huduba yana magana za'abba icce ya fara kuka kowa na jin kukan yana tsuwa kaman kukan jariri ko kukan zumawa yana kuka mu ana jin kukan shi yayi kuka annabi na ƙara ambaton Allah yana ƙara kuka abun nan bai daina kuka ba sai da annabi ya je mai haka ya lallase kamar yadda uwa ke ma dan yaro a lallase ya daina kuka annabi ya shashafa ya shashafa shi ya shashafa shi yana hmm hmm hmm hmm aka samu yayi shuru da aka gama sallah sai annabi ya ce aje a daukai a rufe shi a tona rami a rufe shi in ba ka ba zai ta kukan nan ba zai daina kuka ba saboda an daina na daina hawan shi ina ambatan Allah ne yana bakin ciki na ana hawan shi a ambaci Allah yanzu yau an ware shi an cire shi daga cikin inda ake ambaton Allah shi yasa yake kuka aka ja ka tona rami aka rufe shi saboda in ba kawai zai daina kuka ba to yanzu a kashe shi kawai ya mutu ya rufe shi a ƙasa saboda ya daina kuka sallallahu alaihi wasallam to kallirin wannan amma yau wai muta ku tutture itace yana kuka saboda an daina ambaton Allah a kan shi amma wani tun da yake shi bai taba ambaton Allah ya tuna Allah ya kuka ba zo muka yi karatu da mata na aka ce idanu guda uku ba za su yi kuka ba ba za su wuta ba za ta taba su ba aka yi magana aka ce na ɗaya shine wanda ya yi kuka kawai saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zubar da hawaye saboda Allah wanda ya kwana yana gadi yana yana yana tsaro saboda Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan suna cikin wanda wuta ba za ta ba su ba na mance ma ɗayan mata su tuna min wani ne na uku na yawwa bara fi ina su masu karatun masu sun mance ledoji ko dai sun tafi ma ba su bane ko wanda ya tsare idanunsa baya kallon haram yana ganin haram ga haram na ya kauda idan shi ga haram na yana gani da zai kalla ba wanda ya gani ba wanda zai ce mai sai ya kauda kanshi kaga wannan ya nuna in ka zo wayoyinka ka bubbuɗe su ka ga wani abin to wuce in ba haka ba yanzu arha ake kyauta ake raban shi in ka ga wani abu in ba ya sa'a ba la tsaraici da abubuwan ban mamaki in ka gan su malam abun ba a cakomi wannan fa mutum shine alƙalin kanshi batsa da wane ne tana nan yanzu cikin bututu wasu ne ban san koma dai mu wace irin ƙasa ba ce an yadda su yi wai nishaɗantarwa ko matan wane ne mace ta dinga faɗin batsa tana faɗin kalmomin da ake rubuta wurin nan malam baka tunanin cewa 'ya'yan musulmai za su yi wannan aikin maganganu ba kyau Allah sauƙaƙe to alayyata halin dai wannan shi ne to ko da ku tutture na kuka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda son manzon Allah saboda son addini amma shi mutum a rayuwar shi bai taba kuka ba in ya ga masu kuka ma ya ta mamaki wai ya aka suke kuka to dai aka aka yi saboda aka dai ga magana na ya ce wa amma autar amma wannan tsarkiyar da aka sa ta ita kuma wanda aka yi igiyan wanda aka yi da ita dan da lokacin suna yi ne da ko dai yizga ko wasu jijiyoyi na abunan dabba famina shati wannan ita wannan daga akuya ne aka yi to ba su yau malkiyama kuma za a tada ta ranar tashi alkiyama a ce to ga abin da aka yi ke kika sa aka yi koya aka yi dai za a tambaya qala al-hajjaj ikhtar ya sa'idu ai ku duba duk wannan maganar da aka yi kai zuciya in ta baci malamin Allah ya sauƙaƙe duk wannan maganar da aka gama gaya mai aka yi aka yi mai wannan wa'azin sai ce ikhtar ya sa'idu ay qatlatin aqtuluka sa'id ka zaɓawa da irin kisa kake so in ma cikin kisa zaɓi wanda kake so a a kashe ka a nan ko a kai ka can a sarge ko a wani iri kake so Ƙala sa'id sai sa'id ya ce ikhtar anta li nafsika kai ka zaɓan ma kanka irin wanda kake so fa wallahi la taqtuluni qatlatan illa qatalaka Allahu mithlaha fil akhirah ba wani irin kisa da za ka yi min face Allah sai ya yi ma irin sha lahira yadda kai min haka za a rama min a lahira na ka zaɓi irin wanda kake so kai ne za ka zaɓa wani iri kai kake so a yi ma a can don duk wanda kai mai irin shi za a yi ma a lahira ƙala sai ya ce ƙalal hajjaj sai shi ya ce masa a turidu an afuwa an ka ko kana so in ma afuwa in kyale ka ƙala sa'id in kana lafuwa fa min Allah in dai har an samu wata afuwa ba kai kai man ba Allah ne min ni ba wani abin da zaka yi min in kaga an kyale ni Allah ne so wa ma anta wa fala bara'ata laka wala uzur kai ba wani barranta gare ka baka da wani uzuri in ka gana ku buta Allah ne qala al-hajjaj idhabu bihi faqtulu sai hajjaj ya ce ku je ku kashe shi kawai lamma kharaja dhahika yayin da aka fitar da shi za a kai shi wurin kisa sai aka sai yayi dariya fa ukhbira al-hajjaj bidhalika sai aka zo aka ba hajjaj labari cewa mutumin kafa da aka fitar da shi waje an ga yayi dariya ai sai ya ce a dawo da shi fa Farar anna faradduhu ilayhi sai suka dawo da shi wurin shi qala al-hajjaj hajjaj ya ce mashi ma adhaka me yasa ka kai dariya da ka fita an ce kai dariya me yasa kai dariya qala sa'id sai sa'id ya ce ajibtu min jir'at min jur'atika ala wa hulmin alayka kai ai na yi mamaki ne da na fita irin yadda kake da taurin kai yadda kai irin kuru ka nemi Allah irin waɗannan abubuwa an fahimtar da kai an jawo hankalinka baka ji ba nai mamakin yadda kake da taurin kai da tsaurin ka nai kuma mamakin haƙurin Allah da yake da shi a kanka in ba Allah ba ba wanda za mu haka fa mara bin nati nan take sai ya ce a kawo fata wadda ake shimfiɗawa a kashe mutum yanzu an fasa kashewa can waje tunda haka ne a kashe shi ma gaban shi fa busita aka shimfiɗa wannan fata wa qala uqtuluhu yace ku kashe shi qala sa'id sa'id kuwa da aka zo za a kashe shi din nan bai ce a kyale shi ba sai ya ce wajjahatu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal mushriki sau gashi nan na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati wal ard ga wajen wanda ya kirkiri ya halicci sammai da ƙasa bai koya wurin kowa ba hanifan musliman ina mai karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya kuma muna ina musulmi mai miƙa wuya ga Allah wa ma'ana ana al mushrikin ni daga cikin mushrikai qala al-hajjaj sai hajjaj ya ce wajjihuhu bi ghairi al ku juyar da shi kada ya kalli al-qibla ma saboda ya muguwan mutuwa kenan kar ku bari ya kalli al-qibla ku juyar da shi ko yamma ko wani wuri qala sa'id fa aina ma tuwallu fa thamma wajha Allah Allah duk inda aka juya fuska Allah na can in ma an juyar da ni wani wuri ba komai qala al-hajjaj kabbuhu ala wajhihi ku kifar da shi akan fuska ku sa shi kalli ƙasa ke na yaro da ciki qala sa'id da aka juyar da shi kalli ƙasa qala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra saboda aka ya gaya musu ya faɗa cewa ba komi dan an kifar da mu ƙasa menene daga daga naka halitta mu a ciki za a maida mu kuma daga nan za a fito da mu lokacin tashi in yayi ba komi hajjaj idhbahuhu hajjaj ya ce a yanka shi Kala sa'id sa'id ya magana wal miskinu ala raqabati aka kawo ka na'am wasikin nake so wasikin ala raqabatihi a lokacin an sa wuka a wuyan shi an dau wuka an dora masa a wuya wa qad istaslama li qada'illah ya sallama ma hukuncin Allah ba wani abu yace amma ana yace fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khudha minni bayan ya gama wannan ya ce ni dai na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle shi kadai ne ba shi da abokin tarayya fata muke kuma Allah ya taimake mu kowa ya mutu akan haka lokacin da mutum ya zo mutuwa ko mami zai faru ana zaune lafiya ne ana mami ne ne mahma kana tilka duk yadda al'amari zai kasance Allah ka taimake mu ka samu daga cikin wanda kalmansu ta ƙarshe a wannan gidan duk yadda abu zai kasance duk yadda zai kasance ya Allah ka sa kalmar mu ta ƙarshe daga wannan gidan ta zama la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ta zama ƙarshen kalmar mu saboda haka haka yi, sai ya ce amma kafin nan ka riƙe wannan maganan daga wuri na hatta talqani biha har sai ka haɗu da ni da ita yawmal qiyama allahumma la tusallithu ala ahadin ya yaqtuluhu min ba'di suka ce ya yace in ya an kashe ni yace ya Allah kada ka ba Hajjaj iko akan wani da zai ƙara kashewa bayana kakka ba shi dama ya ƙara samun daman har ya kashe wani ma'ana kenan in na mutu ya biyo ni an mu haɗu saboda aka za a haɗu kusa kusa ba ma daɗewa kuma gashi nan amma fa ku duba kai Allah tsare mu in zuciya ta kai wani wuri shi ya ziga mutum malam ba a jin kira duk wannan maganan da aka yi bai sa an fasa ba wa ashal hajjaj hajjaj ko ya kashe shi din aka kashe shi aka yanka shi wa ashal hajjaj ba'dahu ayyama qala'il bayan nan hajjaj bayan nan ya rayu bayan shi yan kwanaki qila thalathatun wasu suka ce kwana uku ma yayi wa qila khamsatun wasu suka ce biyar wa qila khamsata ashar wasu suka ce sha biyar ne wa qila aktharu min dhalika wasu suka ce ya ma wuce haka amma dai bai dade ba fasallata Allahu alal hajjaj alburuda Allah tabaraka wa ta'ala ya zuba ma hajjaj wani irin sanyi kai ka ce mutum yana cikin kankara a zanne kullum hatta kana wan naru haulahu yad'u yadahu fil kanuni wa yahtariqu al jild wa la yahissu bil harara har sai da ya ga yana sa kamar irin abun nan da ake sa wuta a ciki da aka sa sai da aka kai ga kullum in zai zauna sai da ya zagaye shi da wuta ya rika jin ɗumi. saboda sanyin da aka sa mai farko kenan aka sa mai wani irin masifar jin sanyi a jiki in aka zo in ya zauna dole sai an zo an kewaye shi da kasko na jin wuta to idan yana jin wutan har sai ya ɗau hannun shi ya sa a cikin kaskon wutan cikin baya jin zafi saboda masifar sanyin da aka sa mai dan barno saboda bala'in sanyi da aka sa mai in zai ɗau hannun shi ya sa cikin kaskon wutan da aka sa to ba zai ji zafin wutan ba a jikin shi ba zai ji zafi ba saboda masifar sanyi shine na farko da aka fara tun anan fa ya tariqul jil sai fatar ta kone wala ya hisu bil harara ga fata ta ne da wuta yana sawa yana taɓa ma shi bai jin zafin saboda sanyi wa waqa'atil akilatu fi dakhili fi dakhilihi waddud kuma bayan nan shi inda ya ƙone ɗin kuma inda yake sa hannun dalilin sa shi da yake cikin wuta sai kuma tetanus ta kama hannun da tetanus ta kama hannu kuma sai tsutsotsi suka fara fitowa daga cikin hannu kuma sau da haka fa ba'atha ila al al basari sai ya aika a lokacin hassan al ne ke raye malam ga fa masifa ta zo mi za a yi ya za a yi aka je fatawa kun san sai sun cuya suke neman fatawa to sai aka aika yanzu ana neman fatawa menene hassan al zai ce sai fa basar faqala amma qultu laka la ta ta'arradil ulama ba na ce maka karka yadda ka rika gitta ka rika yi malamai fito na fito ba ba na gaya ma ka kiyayi malamai ba ai na gaya ma ka kiyayi malamai ba na gaya ma ba ka kiyayi malamai ka ƙi saboda haka yanzu faƙatalta ta sa'idan amma duk da haka da na ce ka kiyayi malamai ka daina taɓa malamai sai ka ƙi har ma wannan ya sa ka kashe sa'idu mini jubair ai daga nan magana ta ƙare ya ajiyar lumfashi ya kalma ta kare abinda za a gaya ma kenan ba na gaya ma ka kiyaye malamai ba maimakon ka kiyaye su daga nan ma sai ka kashe sa'idu bin jubair wannan fa yana daga cikin manya-manyan jigajigan malamai ma da ake magana da su na madina na musulunci da abin nan dinsa amma ya zo kashe na kufa basara amma ya kashe shi wanda aka ce manya-manyan jigajigan malaman da aka sani bakwai ne to yana daga cikin jigajigan amma ya sa kashe shi a tarihin musulunci ba san wanda suka fi su fiqihu na ilin sanin addini ba shi yana kufa yana basra ga waɗannan ga wasu a madina ga wasu aka aka lissafo su wajen su bakwai su bakwai ne gan su cikin abin nan wannan eh, ilamin muwaqqi'in ya kawo su adda baiti bakwai ne ga sunan amma ka zo ya kashe shi wa yuqalu innahu kana fi maradihi aka ce kuma bayan nan ma a cikin ciyan wannan ciyan da yake na 'yan kwanaki ya kasance kullama nama ra'a sa'idan akhidan bi majami'i thawbihi sai sai yayi mafarki ga sa'idu nan ya shake mai wuya ya rike shi ya kama mai riga ya qulu ya adu wallah fi ma qataltani yana ce mai ya makin Allah akan mi ka kashe ni fa yastaqidhu mad'uran sai tashi daga bacci a firgice daga radda ya kashe sa'idu bai kara bacci ba da daddare ga sanyi ga wannan masifa zai firgita ya ce mali wa sa'idu bin jubair wai ni me ya hada ni da sa'idu bin jubair ya hana ni bacci fa subhanallahi alhalimul karim kai tsarki ya tabbata ga Allah wanda yake mai mai hakuri mai kawaici mai karamci yumli lidh Allah yakan yi ma azalumi jinkiri hatta idza akhadahu lam yuflithu har zuwa lokacin da ya shiga hannu to ba zai sulle ba wala tasabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada ku taba tsammanin Allah ya shagaltu game da abin da azalumai ke yi kuma tun wannan ayan nan ita ce jiya ita ce shekaran jiya ita ce yau ita ce gobe kada a taba tsammanin Allah ya shagalta da abin da azalumai ke yi yana sane mai zalunci ya zalunci shi amma radda mutum ya shiga hannu zai sha mamaki shine inna Allah la yumli lidh-dhalim Allah yana yi ma azalumi jinkiri hatta idza akadahu lam yuflit har zuwa lokacin da ya shiga hannu ba yadda za a iya sulle ma Allah innama yu'akhiruhum Allah yana jinkirta ma azzalumai ne li yawmin tashkhasu fihi al-absar ranan da idanu za su fito waje kulakwala tun ya zazzaro idanu saboda masifa da tsoro idanu baya kulluwa ya zazzaro idanu saboda an ga wahala za a zo utila rahimahullah an kashe shi hijira tana da shekara hamsin abin nan casa'in da biyar ai inta utila rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu ya ce a'arid anil hijrani wattamadi warhalli maula mun'imun jawadu ya ce mal aishu illa fi jiwarihi saratan qad sharabu min khalisil widadi ya ce wannan ya ce a'arid anil hijrani wattamadi ka yi kokari ka kau da kai daga kauracewa da zarcewa cikin sabo duk wani abu da aka yi ma da an kaurace an yi kaza an yi kaza ka kakka damu da wannan warhalli maula ka koma ka tafi kawai zuwa wurin majibincinka bayan Allah tabaraka wa ta'ala shine mun'imun jawadin wanda yake shine mai ni'ima mai yawan kyauta mal'aishi ya ce rayuwa ba wani bane kawai illa fi jiwarihi sara sai in ya zama tafiya ka wurinsa ka je kai tafi kana murna a wurin qad sharabu min khalisil wadadi wanda in ka je can nan ne ka sha soyayya tsantsa can ne zaka samu soyayya wadda take mai daɗi wanda in ka same ta kawai ka samu babban wurin Allah nan ne wurin zuwa in ka tafi nan in duk duniya sun yi faɗa da kai ba komi in ka ya kyale ka in duk duniya sun ce suna son ka an gama yawo wa sadaqal qa'il khudhu kull dunyakum watruku ai ko fuadi ay hurran wahidan ghariba yake cewa ku ɗauki duk duniyanku duk duniyanku in kuna so in kuna so ku riƙe duniyanku duk abin da ke ciki ku rike ku ɗauki kayanku wata roƙo fu'adi ku ƙyale zuciyata hurran wahidan ghariban tana nan da yancinta ita kadai sannan ana ganin ta kaman ba kuwa a wuri ba komi ba kowa in dai za ku anshi ku duk duniyan ku ni ku kyale ni cikin yanci na ku banni cikin yanci na cikin daraja ta cikin zama lafiya ku ɗauki kayan ku can wani ma fa in baka san shi ba ya fi maka zaman lafiya ya san ka ma masifa ce wani gara baka san shi ba bai san ka ba shikenan ka huta wani sanin shi ciyon ido ne aka ce shi mai ulul himma ya ce akwai waɗanda san qadal uyun wani da ka san shi gara da baka san shi ba ma saboda in ka san shi ma sharri ne wani ya liƙe ma ya liƙe ma ya liƙe ma kuma shi ke ci ma diddige wani ya liƙe ma ya liƙe ma wani in ya gan shi kuma kusa da kai shi danko ne sufa gulu shi kuma wani ya ce shi ke ma komi kuma bai da amfani to na amfanin sanin wannan da baka san shi ba da bai fi ma ba wanda za a rika cutar da kai saboda shi saboda ya san ka da bai san ka ba fa da ka huta wani gara baka ni ina mamakin wanda zai so a ce kowa sai ya san shi ka shiga uku in kowa ya san ka da jahili da kwando da buta da bututu kowa ya san ka ka shiga uku <laughs> gara in guda goma ne na gaske na kirki ko mutuwa kai wallahi su ai sauri a je a gaya masa su zo su kai ka makabarta nagartattun nan guda goma wallahi sun fi maka mutum dubu na banza na nan muka karanta idan aka samu mutum arba'in aka ce wani wurin sai aka dawo aka ce hudu kai da muka karanta ne da atur rasul sai aka ce kai in aka samu nagartaccen bawa guda ɗaya ko nagartattar baiwa guda ɗaya wadda ta san da mutuwarka ta ɗaga hannu ko ya ɗaga hannu ya roƙa ma Allah wallahi ya fi mutum dubu na banza wannan guda ɗayan sai dalilin Allah ya ba bada fansarka in ya faɗi ya roƙi Allah ya roƙi Allah sai ya ce bawa na kai abin da ka sani game da bawa na kenan ni amma na san wasu abu amma yanzu yadda ka sanin nan kai yabo ni kuma tsakani na da shi ne wancan na rufa mai asiri yadda kai ɗin nan an yadda amma kwanduna suka biyo ka kwandunan banza ba amfani ƙara ba ka san su ba su san ka ba ya za wasu in sun mutu kawai sai a su kawai abin da suke so in sun mutu da daddare a lallaba a lallaba a daimo mutum hudu ko mutum goma cikin wanda suka san su kusa kusa da su aminan su wanda yake masu zaton alkhairi sai a ja kwankwasa masu a gaggaya masu sai su lallaba su lallaba su zo su taba taba kawai su kai mutum makabarta su dawo daga safe kowa ya zo an gama to za a zaman makoki a ci an gama tun jiya tun da aka zubar da hawaye sadda ya cika da za a kai shi makabarta wanda duk yayi ya gama an gama ku je ku yi ta'adda Allah ya ji kai shi kawai a huta wasu ma in sun zo ba masifa bane abinda wata gayye in aka yi hasan dauko da wanda bai sallah kwata kwata ya zo ba alwala ba sallah a magana ya rika ce Allah uku to ana adda aka yi wannan bacin gaba ɗaya bai rusa komai ba ma Allah kiyaye haka wannan shine abun nan ɗinsu ya ce fa inni a'zamukum daulatan wa menene in khiltumuni taridan wato sabiya ko wannan saliban ya ce ni idan kuka banni na koma ni kare din nan to na fi ku samun matsayi na fi ku fa inni a'zamukum daulatan na fi ku samun wuri idan kuka kyale ni ni kadai haka nan ba wanda ke taba ni haka manne ni kadai na koma wurin Allah shikenan na fi ku kowa na fi ku jin daɗi to mu tsaya nan sai mu ɗabi khatitu zayyat in hatitu zayyad ko hutait gashi ne in kaddara Allah nan al-baqadi mun ji sauran na'am suna wanda aka mi ya tuye kawo mamu a aishi wanda ya layyan muke so ba wanda aka layyar da shi ba wanda dan ilmul kalam ne sunan shi a sunan shi a khali illa al-qusar ai wanda wanda aka yankan ake son sunan shi ma wanda yayi layyan ma ba wanda yayi yi sallah yayi hudu ba ya zai ci ga abun nan din shi ba ina ba ci sa ba eh eh wani marisi ni ma na fi tunanin fa ibnu marisi ne ko ɗalibin jadu to ai littafin na na sata ansa mana tun ɗazu ba wanda suka yi sata ansa hmm? mun karanta cikin Nan muka karanta a cikin wannan eh, wannan talatin wasu tuna islamin nihayatu zalimi ta yi zuwa ba wani abu da zai wale yanzu ku je ku nemo daga baya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ka bu dorin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية بنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسم مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد